الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدسايك سادواء وندرسي ناشرة للتافي حسن المسلم wanda wannan shi ne darasinmu na goma sha biyu kuma za mu tashi akan batun salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan gama tahiya ya kawo siga guda biyu daga cikin sigogin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama na salati gare shi siga ta farko bayan ya ce assalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhud ka siga ta farko tana cewa Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيغة تبيو اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد salati النبي صلى الله عليه وآله وسلم bayan tahiya wani abu ne da malamai suka yi sabani a kansa batun wajabcinsa ko rashin wajabcinsa aljumhur wato jama'a da dama daga cikin malamai sun tafi akan rashin wajabcinsa amma mustahabbi ne musamman a tahiya ta biyu wasu kaɗan daga cikin malamai sun tafi akan wajabcinsa maimakon mustahabbi suna cewa wajibi ne kamar imamu shafi'i shi yana ganin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a tahiya ta karshe tahiya ta karshe a kowace sallah idan mai raka'a biyu ce kaga tahiya ta bayan raka'a ta biyu idan mai raka'a ta raka'a hudu ce tahiya ta raka'a ta hudu inda uku ce rahiya ta raka'a ta uku yana cewa wajibi ne shi abunsa akwai ibnul mawas daga cikin malikiyar shi ma yana ganin wajibi ne amma jumhur suna ganin mustahabbi ne abin da yasa suke cewa wajibi ne suna cewa sai wata hiya ta ƙarshe wajibi ce kuma duk abin da yake da alaka da ita ya kamata ya zama wajibi tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da sahabbai su rika salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin tahiya ya nuna kenan wannan tahiyar tunda wajibi ce to abin da aka koyar da su su faɗa a cikin wannan tahiyar wajibi ne sannan suka ce a sallallahu da wasallama cewa yi da su ku ce kudu kamar umarni ne ya ba su don haka ya kamata ya zama cika wannan umarnin wajibi ne ba musu halbi ba sai dai malamai suna da ja akan waɗannan hujjoji musamman ma hujjar karshe domin umarnin ya biyo bayan tambaya ne me za mu ce ya rasu rasulallah annabi ce ku ce daga tambaya idan umarni idan ya zo bayan tambaya baya nuna wajenci domin tambaya kai mai zance aka cike kaza ba zai nuna wajibi ba ne wannan fadar da wannan umarnin da aka yi saboda ka al'amuru ba da istihbab al'amru ba da su'al innama ya dullo Alam nadbi wa alam al-istihbab wa laysa ala al-wujub wannan fage ne mai faɗi kwarai da gaske da malamai suka yi rubuce-rubuce a kansa daga da masu goyon bayan cewa salati ga annabi sallallahu a cikin sallah wajibi ne da waɗanda suke ganin ba wajibi ba ne akwai rubuce-rubuce da yawa da malamai suka yi kamar daga ciki kalkazin iya a cikin littafin na shifa ya yi fasali a kan wannan batu inda ya yi raddi ga imamu shafi'i radiyallahu rahimahullahu ta'ala raddi wanda yake mai mai tsauri kwarai da gaske wanda hatta sa wani daga cikin malaman shafi'iya wanda ya zo daga baya-baya al'allama muhammad ibn muhammad al-khaizari ya yi wani littafi sunan shi zaharar riyad zaharar riyad fi raddi ma shanna a hulƙaɗe riyad على من أوجب الصلاة على البشير النذير في التشهد الأخير يا مدى مرتني أكون Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala shi yana ganin wajibcin salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya ta farko da ta biyu wato har ma ya kara akan abin da Imam Shafi'i yake faɗa shi Imam Shafi'i cewa ta karshe. Sheikh Nasiruddin Al-Albani yana ganin wajibi ne a tahiyya ta farko da ta ƙarshe amma dai magana mafi karfi ta fuskar dalili da nan ba mahallin mu tsaya mu ta tattauna ta bane Muhallin ta lokacin bayani akan masail na fiqh magana mafi inganci shine mustahabbi ne yin sahirati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya ta'akkadu fi tashahhud al-akhir ta'akkadu fi tashahhud al-akhir to ya fi karfi a tahiya ta karshe domin tahiya ta farko wasu malamai suna ganin ya abinda mutum zai zo da shi shine zuwa ga zuwa karshen tashahud din wato ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu in ya faɗi haka ba sai ya ƙara gaba ba akwai hadisai da suka nuna kaba hadisin da imamu ahmad ya ruwaito da ibn kuzaima a cikin musannaf a cikin sahihin littafinsa hadisin muhammad ibn ishaq wanda ya ruwaito shi daga hadisin huzaifa ko ibn mas'ud jaru hadisin ibn mas'ud hadisin abdullahi ibn mas'ud wanda ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a tariya ta farko baya wuce wato ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul abduhu wa rasuluhu a tariya ta farko baya wuce wannan sai ya mike sai haka ya zo a cikin hadisin muhammad ibn ishaq wanda ya ruwaito shi ta hanyar ah, abdullahi dan masud ta hanyar abdullahi dan masud ah, shek nasiruddin albani ya raura da hadisin amma a gida hadisin hasan ne hadisi ne hasan to wasu suna ganin wannan hadisi yana nuna wajen rashin wajabcin a ah, hukumu ce rashin wato karfafa batun kara salati a tahiyar farko amma a tahiyar karshe wannan babu shakka abu ne wanda yake mustahabbi wasu ma suna ganin wajibi ne sahabbai da dama sun ruwaito salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan banda tabi'ai banda hadisai marasi banda hadisan da suke da tabi'ai eh, da wanda suke na asba'ut tabi'ina a sahabbai kawai ko ibn qayyim a cikin littafin sa jala'ul afham ya zana ya faɗi sahabbai 41 da ya ce rawaito salati na annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajensu wasu ma suna cewa wato adadin ya fi haka ibn hajar al-asqalani a cikin fatul bari ya ambaci wato kimanin sahabbai kimanin sahabbai bakwai. duk da cewa wasu daga cikin sahabban isnadin bai inganta zuwa gare su ba amma dai wannan yana nuna abinda aka rawaito marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na salati gare shi wani abu ne wanda yake yana da yawa kwarai da gaske a nan ya zaɓi ruwaya guda biyu ruwayar ah, ka'ab ibn uzra da kuma hadisin abu humaid as-sa'idi al-munzir ibn sa'ad ibn munzir ya kawo waɗannan hadisai guda biyu kasancewar suna daga cikin hadisan da malamai suka yi ittifaqi a kansu suna cikin hadisan da bukhari da muslim da sauran malamai suka yi tufaki kan fitar da su da farko ya kawo hadisin ka'ab ibn ujra ya kawo hadisun ka'ab ibn ujra da yana cikin sahihaini yana cikin sunan yana cikin as-sunan kamar yadda muka ji karatunsa yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على آل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آه، وانا حديثي كوين مكتش إمام البخاري يا فتدشي أقول أريد دبان دبان يا فتدشي كتاب الأنبياء يا فتدشي كتاب الدعوات يا فتدشي كتاب التفسير إمام النسائي shi ba ya fitar da wannan hadisi ya fitar da wannan hadisi sannan abu dawud ya fitar da shi tirmizi ibn majah duk sun fitar da wannan hadisi a sun fitar da shi ta hanyar abdurrahman ibn abi laila abdurrahman ibn abi laila yake cewa ka'ab ibn ujra ya hadu da ni sai ya ce da ni ala uhdi laka hadiyatan sami'tuha min annabi sallallahu alaihi wa alihi ba da baka wata kyautar da na ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sai abdurrahman sai ya ce da shi bala fa ahdi hali yi mana ka bani ina soyu min kyauta da abin da ka ji sai ya ce da shi mun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama muka ce da shi ya rasulullahi kaifa salatu alaikum ahlal bait ya za a yi muku salati ya ku ahlul bait ya za a yi muku salati fa inna Allah qad allamana kayfa nusalli alaikum domin kaifa nusallimu alaikum Allah ya koya mana ya zamu muku sallama mun san ya mu muku sallama to amma ya mu yi salati to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qulu Allahumma salli ala Muhammadin har zuwa karshen abinda muka karanta wannan eh, shine lafazin da imam bukhari ya fitar da wannan hadisi ɗaya daga cikin wuraren da muka ambata kuma shine lafazin da muslim ya fitar da wannan hadisi da shi za mu ga lafazi ne kusan babu abin da ya rage kusan duk abin da ake so a faɗa an faɗa a ciki wato an faɗi ibrahim an faɗi muhammad ali muhammad an faɗi ibrahim da ali ibrahim sannan an ce innaka hamidun majid sannan an ce Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kamar kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid ah, an hada ali Muhammad wa ali Muhammad an hada Ibrahim wa ali Ibrahim duka a cikin a cikin salatin to wannan shine lafazin da yake kammalalle ah, da sigarsa cikakkiya a wannan ruwaya ta Ka'ab ibn Ujrah kuma ta zo cikin sahih bukhari da wannan lafazin ta zo cikin sunan nasa'i ta zo cikin ma wasu wasu guraren wasu littafan daban amma da cikin mashahuran littafai waɗannan littafan biyu sun ruwaito kaga wannan yana raddi ga maganar ibn qayyim malamin sa ibn taimiyya rahimahullah suna ganin cewa babu wani guri da aka hada ibrahim da ali ibrahim gaba daya ko dai a faɗi ibrahim ba a faɗi ali ibrahim ba ko a faɗi ali ibrahim ba a faɗi ibrahim ba suka ce duk inda salatin ibrahimiyya ta zo za ka samu an faɗi wannan ne ba wannan ko an faɗi wannan ba wancan wato ko dai a faɗi ibrahim ba ali ibrahim ko ali ibrahim ba ibrahim amma suka ce babu inda suka zo a haɗe a cikin sigogin da suka da suka zo na wannan hadisi a littattafai waɗanda suke mashurai to akwai zuhuri, sun yi zuhuri don akwai wani a cikin sayar bukari don wannan lafazin a haɗe ya zo a cikin sayar bukari a wani ta ɗaya daga cikin guraren da ya fitar da hadisin da ba guri ɗaya ya fitar da hadisin ba kitabul da'awa kitabul anbiya wani a cikin kitabul anbiya ne shi kitabul anbiya ya kawo shi da wannan siga sauraka haka sun yi zuhuli daga wannan shi yasa sai suka faɗa abin da suka faɗa abin nan ya musu ya musu gyara ibn hajar al-asqalani gabanin sa wasu malamai sun yi irin wannan gyara din har zuwa na karshen su shine Sheikh Nasiruddin Albani a cikin sifatu salatin nabi ya yi wannan ta'akkube ya musu wannan gyara don haka abin ya zo a haɗe Ali Ibrahim Ibrahim wa Ali Ibrahim ya zo a cikin sayyid Bukhari ba kamar yadda suka faɗa ba a lafazin Muslim Muslim ya rawaito shi amma lafazinsa da shi da nasa'i a cikin wata ruwaya cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim naka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid haka yazo a cikin sahih Muslim haka yazo a ɗaya daga cikin guraren da Imam Nasa'i ya fitar da hadisin a cikin littafin sa Sunan Abu Dawud shi kuma lafazin sa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim